Littafin Hosiya Sura daya Maganar Ubangiji da ta zo wa Hosiya ɗan Beyeri a zamanin mulkin Uziya, Yotam, Ahaz da Hezekiya, sarakunan Yahuda, da zamanin mulkin Yerobowam ɗan Yowash, sarkin Isra'ila, matar Hosiya da ’ya'yanta. Sa'ad da Ubangiji ya fara magana ta wurin Hosiya, Ubangiji ya ce masa, Ka tafi ka auro wa kanka mazinaciya da ’ya'yan da aka haifa ta hanyar rashin aminci, domin ƙasar tana da laifin mummunan zina ta wurin rabuwa da Ubangiji, saboda haka sai ya auri Gomer ’yar Dibilayim, ta kuwa yi ciki ta haifi ɗa namiji, sai Ubangiji ya ce wa Hosea Ka ba shi suna Yezireyel. domin ba da daɗewa ba zan hukunta gidan Yehu saboda kisan da aka yi a Yezireyel, zan kuma kawo ƙarshen mulkin Isra'ila. A wannan rana zan karye ƙarfin Isra'ila a kwarin Yezireyel. Gomer ta sake ɗauki ciki ta kuma haifi ’ya mace, sai Ubangiji ya ce wa Hosiya, Ka ba ta suna. Lo Ruhama, gama ba zan ƙara nuna wa gidan Isra'ila ƙauna ba, har da zan gafarta musu, duk da haka zan nuna ƙauna ga gidan Yahuda, zan kuma cece su, ba da baka, takobi ko yaƙi ba, ko ta wurin dawakai, ko masu hawan dawakai ba, sai ko ta wurin Ubangiji Allahnsu. Bayan ta yaye Lo Ruhama, sai Gomer ta sake haifi wani ɗa namiji, sai Ubangiji ya ce, Ka ba shi suna Lo ami gama ku ba mutanena ba ne, ni kuma ba Allahnku ba ne, duk da haka Isra'ilawa za su zama kamar yashi a bakin teku da ba za a iya aunawa ko a ƙirga ba, a inda aka ce musu. Ku ba mutanena ba ne, za a kira su ’ya'yan Allah mai rai; mutanen Yahuda da mutanen Isra'ila za su sake haɗu su zama ɗaya, za su kuma naɗa shugaba guda, su kuma fita daga ƙasar, gama ranar za ta zama mai girma wa Yezireyel. Hosiya Sura biyu Ka ce da ’yan'uwanka maza, Mutanena,’ ka kuma ce da ’yan'uwanka mata, Ƙaunatacciyata, An hukunta an kuma mayar da Isra'ila; ka tsawata wa mahaifiyarka, ka tsawata mata, gama ita ba matata ba ce, ni kuma ba mijinta ba ne, ku roƙe ta ta daina karuwancinta da kuma rashin aminci a tsakanin nononta. in ba haka ba zai tuɓe ta tsirara in bar ta kamar yadda take a ranar da aka haife ta, zan sa ta zama kamar hamada, in mayar da ita busasshiyar ƙasar, in kashe ta da ƙishirwa, ba zan nuna wa ’ya'yanta ƙaunata ba, domin su ’ya'yan zina ne, mahaifiyarsu ta yi rashin aminci, ta kuma ɗauki cikinsu. ta wurin yi abin kunya, ta ce, Zan bi kwartayena waɗanda suke ba ni abinci da ruwa, ulu nawa dalilina, mai nawa da kuma abin sha na, saboda haka zai tare hanyarta da ƙaya, zan yi mata katanga don kada ta sami hanya, za tă bi kwartayenta amma ba za ta kama su ba. za tă neme su amma ba za tă same su ba, sa'an nan za ta ce, Zan koma ga mijina na fari, gama da ya fi mini yadda nake a yanzu, ba ta yarda cewa ni ne wanda ya ba ta hatsi, sabon ruwan inabi da mai ba, wanda ya jibge mata azurfa da zinariya waɗanda suke yi amfani wa Ba'al ba, saboda haka zan ƙwace hatsina sa'ad da ya nuna, da sabon ruwan inabina sa'ad da ya ƙosa, zan karɓe ulu nawa da lilina da take niyya ta rufe tsiraicinta, saboda haka yanzu zan buɗe tsiraicinta a idanun kwartayenta, ba wani da zai ƙwace ta daga hannuwana. Zan tsayar da dukan bukukuwarta, bukukuwarta na shekara shekara da kuma kiyaye bikin Sababbin Wata nata, kwanakin Asabancinta, dukan ƙayyadaddun bukukuwarta, zan lalatar da inabinta da kuma itatuwan ɓaurenta, waɗanda take cewa su ne abin da kwartayenta suka biya. zan mayar da su kurmi, namun jeji kuwa za su ci su, zan hukunta ta saboda kwanakin da ta ƙone turare wa Ba'al, ta yi wa kanta ado da zobai da duwatsu masu daraja, ta bi kwartayenta, amma ta manta da ni, in ji Ubangiji, saboda haka yanzu zan rarrashe ta. zan bishe ta zuwa hamada in kuma yi mata magana a hankali, a can zan mayar mata da gonakin inabinta, zan kuma sa kwarin Akor ya zama ƙofar bege, a can za ta rera kamar a kwanakin ƙuruciyarta, kamar a lokacin da ta fita daga Masar. A waccan rana, in ji Ubangiji, za ki ce da ni mijina, ba za ki ƙara ce ni mai gidana ba, zan cire sunayen Ba'al daga leɓunanta, ba za a ƙara kiran sunayensu ba. A wace rana zan yi alkawari dominsu da namun jeji da kuma tsuntsayen sararin sama da dukan halittu masu rarrafe a ƙasa, baka da takobi da yaƙi zan sa su ƙare a ƙasar, domin duk su zauna lafiya, zan ɗaura aure da ke har abada, zan ɗaura aure da yake cikin adalci da gaskiya, cikin ƙauna da jin ƙai, zan ɗaura aure da yake cikin aminci, za ki kuwa yarda cewa ni ne Ubangiji, a wace rana zan amsa, in ji Ubangiji, zan amsa wa sararin sama. za su kuwa amsa wa ƙasa, ƙasa kuma za tă amsa wa hatsi, sabon ruwan inabi da kuma mai, su kuma za su amsa wa Yezireyel, Zan dasa tawa kaina a ƙasar, zan shuka ƙaunata ga waɗanda na ce ba ƙaunatacciyata ba, zan faɗa wa waɗanda a ce ba mutanena ba, ku mutanena ne, za su kuwa ce, Kai ne Allahna.’ Hosea Sura uku Sulhun Hosea da matarsa Ubangiji ya ce mini, Ka tafi ka sake nuna wa matarka ƙauna, ko da yake wani yana sonta, ita kuma mazinaciya ce, ka ƙaunace ta yadda Ubangiji yake ƙaunar Isra'ilawa, ko da yake sun juya ga waɗansu alloli suna kuma ƙauna wainar zabibi mai tsarki, ta haka na saye ta da shekel goma sha biyar na azurfa da kuma wajen bahu na sha'ir, sai na faɗa mata, Za ki zauna tare da ni kwanaki masu yawa. Kada ki yi karuwanci ko ki yi abuta da wani namiji, ni kuwa zan zauna tare da ke, gama Isra'ilawa za su yi kwanaki masu yawa ba tare da sarki ko shugaba ba, babu hadaya ko keɓaɓɓun duwatsu, babu efod ko gunki, daga baya Isra'ilawa za su dawo su nemi Ubangiji Allahnsu. da kuma Dauda sarkinsu za su je da rawan jiki wajen Ubangiji da kuma ga albarkunsa a kwanakin ƙarshe. Hosea Sura hudu Tuhuma a kan Isra'ila Ku ji maganar Ubangiji, ku Isra'ilawa, gama Ubangiji yana da tuhumar da zai kawo a kanku waɗanda suke zama a ƙasar, babu aminci, babu ƙauna, babu yarda da Allah a cikin ƙasar, akwai la'ana ce kawai, yin ƙarya da kisa, yin sata da zina, sun wuce gona da iri, kisan kai a kan kisan kai, saboda wannan ƙasar tana makoki, kuma dukkan waɗanda suke zama a cikinta sun lalace. namun jeji da tsuntsayen sararin sama da kuma kifin teku suna mutuwa, amma kada wani mutum ya kawo tuhuma, kada wani mutum ya zargi wani, gama mutanenka suna kama da waɗanda suke kawo tuhume tuhume a kan firist ne, kuna tuntuɓe dare da rana, annabawa ma suna tuntuɓe tare da ku, saboda haka zan hallaka mahaifiyarku, mutanena suna hallaka saboda jahilci, domin kun ƙi neman sani, ni ma na ƙi ku a matsayin firistocina, domin kun ƙyale dokar Allahnku, ni ma zan ƙyale ’ya'yanku, yawan ƙaruwar firistoci haka suke yawan zunubi a kaina, sun yi musaya ɗaukakarsu da wani abin kunya, suna ciyar da kansu a kan zunuban mutanena suna kuma haɗamar muguntarsu, zai kuwa zama kamar yadda mutane suke haka firistoci suke, zan hukunta dukansu saboda al'amuransu in kuma saka musu saboda ayyukansu. Za su ci amma ba za su ƙoshi ba, za su shiga karuwanci amma ba za su ƙaru ba, gama sun rabu da Ubangiji, don sun ba da kansu ga karuwanci, ga tsoho da kuma sabon ruwan inabi, waɗanda suka ɗauke ganewar mutanena, sun nemi shawarar gunkin da aka yi da itace, suka kuwa sami amsa daga sanda, halin karuwanci yakan ɓad da su, sun yi rashin aminci ga Allahnsu, suna miƙa hadaya a kan ƙwanƙolin duwatsu, suna kuma ƙone hadayu a kan tuddai, a ƙarƙashin itatuwa ok, a duruku da katambiri, inda inuwa take da daɗi, saboda haka. ’ya'yanku mata suka juya wa karuwanci, surukanku mata kuma suka shiga yin zina, ba zan hukunta ’ya'yanku mata sa'ad da suka juya ga yin karuwanci ba, balle surukanku mata sa'ad da suka yi zina, gama mazan da kansu suna ma'amala da karuwai, suna kuma miƙa hadaya tare da karuwai na masujada. mutane marasa ganewa za su lalace Ko da yake kun yi zina, ya Isra'ila, kada Yahuda ya yi laifi, kada ku tafi Gilgal, kada ku haura zuwa Bet Awen, kuma kada ku rantse cewa, Muddin Ubangiji yana a raye, Isra'ilawa masu taurin kai ne, kamar karsana mai taurin kai. Yaya Ubangiji zai iya kiwonsu kamar tumaki a makiyaya mai ɗanyar ciyawa? Efraim ya haɗa kai da gumaka, ku ƙyale shi kurum, ko ma sa'ad da abin shansu ya ƙare, sai suka ci gaba da karuwancinsu, masu mulkinsu suna ƙaunar abin kunya, guguwa za tă share su. hadayunsu kuma za su jawo musu abin kunya. Hosea Sura biyar Hukunci a kan Isra'ila Ku ji wannan, ku firistoci, ku kasa kunne, ku Isra'ilawa, ku saurara, ya ku gidan sarauta, wannan hukunci yana a kanku, kun zama tarko a Misfa, ragar da aka shimfiɗa a kan Tabor ’Yan tawaye sun yi zurfi cikin kisan gilla; zan hore su duka, na san Efraim ƙaf, Isra'ila ba ɓoye take a gare ni ba, Efraim, yanzu ka juya ka shiga karuwanci, Isra'ila ta lalace, ayyukansu ba su ba su dama su koma ga Allahnsu ba. Halin karuwanci yana cikin zuciyarsu; ba su yarda da Ubangiji ba, girman kan Isra'ila yana ba da shaida a kansu, Isra'ilawa, har ma Efraim, sun yi tuntuɓe a cikin zunubinsu, Yahuda ma ya yi tuntuɓe tare da su sa'ad da suka tafi tare da garkunan shanu, tumaki da awakinsu. don su nemi Ubangiji, ba za su same shi ba, ya janye kansa daga gare su, su marasa aminci ne ga Ubangiji, suna haihuwar shegu, yanzu bukukuwar sabon watansu za su cinye su da gonakinsu. Aman kakaki a Gibeya, kaho a Rama, ku yi kirarin yaƙi a Bet Awen. Ku ja gaba, ya Benyamin; Efraim za tă zama kango a ranar hukunci; a cikin kabilan Isra'ila na yi shelar abin da yake tabbatacce, shugabannin Yahuda suna kamar waɗanda suke matsar da duwatsun shaidar da aka sa a kan iyaka ne; zan zubo musu da fushina a kansu kamar rigyawar ruwa. An danne Efraim, an murƙushe ta a shari'a; ta ƙudura ga gumaka, Na zama kamar asu ga Efraim, kamar ruɓa ga mutanen Yahuda; sa'ad da Efraim ya ga ciwonsa Yahuda kuwa miyakunta, sai Efraim ya juya ga Assuriya ya aika wurin babban sarki. don neman taimako, amma bai iya warkar da kai ba, bai iya warkar da miyakunka ba, gama zan zama kamar zaki ga Efraim, kamar babban zaki ga Yahuda, zan yage su kucu kucu in tafi, zan kwashe su ba wanda zai kuɓutar da su. Sa'an nan zan komo wurina, sai sun yarda da laifinsu za su kuma nemi fuskata cikin azabansu za su nace da nemana. Hosea Sura shida Isra'ila marar tuba Ku zo mu koma ga Ubangiji, ya yayyage mu kucu kucu, amma zai warkar da mu, ya ji mana ciwo, amma zai ɗaure mana miyakunmu, bayan kwana biyu zai rayar da mu, A rana ta uku zai tashe mu don mu rayu a gabansa; bari mu yarda da Ubangiji, bari mu nace gaba don mu yarda da shi; muddin rana tana fitowa zai bayyana, zai zo mana kamar ruwan bazara, kamar ruwan saman farko da yake jiƙe ƙasa, Me zan yi da kai Efraim, me zan yi da kai Yahuda? Ƙaunarku Tana kamar hazon safiya, kamar raɓar safiya da takan ɓace; saboda haka na yayyaga ku kucu kucu tare da annabawana, na kashe ku da kalmomin bakina, hukuntaina sun haskaka kamar walƙiya a kanku, gama jin ƙai nake bukata ba hadaya ba, ku kuma san Allah a maimakon. hadayun ƙonawa, kamar Adamu, sun tā da alkawari, sun yi mini rashin aminci a can, Gileyad birni ce ta mugayen mutane da tabon alamun jini, kamar yadda mafasa sukan yi fakon mutum, haka ƙungiyoyin firistoci suke, suna kisa a hanya zuwa Shekem. suna aikata laifofi bankunya, na ga wani abu mai bantsoro a gidan Isra'ila, a can Efraim ya miƙa wuya ga karuwanci, Isra'ila kuma ta ƙazantu, ku kuma, ya mutanen Yahuda, na shirya muku ranar girbi. Hosiya Sura bakwai A duk sa'ad da Zan mayar da dukiya wa mutanena a duka sa'ad da zan warkar da Isra'ila; zunuban Efraim za su tonu za a kuma bayyana laifofin Samariya suna ruɗu, ɓarayi sukan fasa su shiga gidaje, ’yan fashi sukan yi fashi a tituna, amma ba su gane cewa na tuna da dukan ayyukan. muguntarsu ba; zunubansu sun kewaye su, kullum suna a gabana, suna faranta wa sarki zuciya da muguntarsu, shugabanni kuma da ƙarairayinsu, dukansu mazinata ne, suna ƙuna kamar matoya, wadda mai gashin burodi ba ya bukata ya tura mata wuta. daga cuɗe ƙullu har kumburinsa A ranar bikin sarkinmu, shugabanni sukan bugu da ruwan inabi; ya yi cuɗanya da masu ba'a, zukatansu suna kamar matoya, sukan kusace shi da wayo, muguwar aniyarsu takan yi ta ci dukan dare, da safe sai ta ƙuna kamar harshen wuta. dukansu suna da zafi kamar matoya, suna kashe masu mulkinsu; dukan sarakunansu sukan fāɗi, kuma babu waninsu da yake kira gare ni Efraim yana cuɗanya da al'ummai; Efraim waina ne mai fāɗi da ba a juye ba, baƙi sun tsotse ƙarfinsa, amma bai gane ba, ga shi kansa. ya cika da furfura, amma bai lura ba, girman kan Isra'ila ya ba da shaida a kansa, amma duk da haka bai dawo ga Ubangiji Allahnsa ko ya neme shi ba. Efraim yana kama da kurciya, marar wayau, marar hankali, yanzu yana kira ga Masar, yanzu yana juyewa ga Assuriya, sa'ad da suka tafi. zan jefa ragata a kansu, zai janye su ƙasa kamar tsuntsayen sararin sama, sa'ad da na ji suna tafiya tare zan kama su, kaitonsu, domin sun kauce daga gare ni, hallaka za ta aukar musu, domin sun tayar mini, na ƙudura in cece su, amma suna faɗar ƙarya a kaina, ba sa yi mini kuka da zuciyarsu, amma suna ihu a kan gadajensu; sukan taru wuri ɗaya don hatsi da ruwan inabi, amma su juya mini baya; na horar da su na kuma ƙarfafa su, amma sun ƙulla mini maƙarƙashiya ba sa juya ga Mafi Ɗaukaka, suna kama da tanƙwararren baka; za a kashe shugabanninsu. da takobi, saboda banzan maganganunsu, saboda wannan za a wulaƙanta su a ƙasar Masar. Hosea Sura takwas Isra'ila za ta girbe guguwa Ka sa kakaki a leɓunanka, gaggafa tana a bisan gidan Ubangiji, domin mutane sun tā da alkawarina suka kuma tayar wa dokata, Isra'ila ta yi mini kuka, Ya Allahnmu, mun yarda da kai, amma Isra'ila sun ƙi abin da yake mai kyau, abokin gaba zai fafare su, suna naɗa sarakuna ba da izinina ba, sun zaɓa shugabanni ba da yardanta ba, da azurfa da zinariya sun ƙera gumaka wa kansu. wanda zai kai zuwa ga hallakarsu Ku zubar da gunkin maraƙinku, ya Samariya, fushina yana ƙuna a kansu, sai yaushe za su rabu da gumaka? Su daga Isra'ila ne, wannan maraƙi mai aikin hannu ne ya yi shi, gunki ne ba Allah ba, za a farfashe shi kucu kucu, wancan maraƙin Samariya. Gama sun shuka iska, don haka za su girbe guguwa; hatsin da yake tsaye ba shi da kai, ba zai yi tsaba ba, ko da ya yi tsaba ma, baƙi ne za su ci. An haɗiye Isra'ila, yanzu tana cikin al'ummai kamar abin da ba shi da amfani, gama sun haura zuwa asuriya. kamar jakin jejin da yake yawo shi kaɗai, Efraim ya sayar da kansa ga maza, ko da yake sun sayar da kansu a cikin al'ummai, yanzu zan tattara su wuri ɗaya, za su fara lalacewa a ƙarƙashi danniyar babban sarki. Ko da yake Efraim ya gina bagadai masu yawa don hadayun zunubi. waɗannan sun zama bagade don yin zunubi; na rubuta musu abubuwa masu yawa na dokata, amma suka ɗauke su tamƙar wani baƙon abu ne, suna miƙa hadayun da aka ba ni su kuma ci nama, amma Ubangiji ba ya jin daɗinsu; yanzu zai tuna da muguntarsu. ya kuma hukunta zunubansu, za su koma Masar. Isra'ila ya manta da Mahaliccinsa ya kuma gina fadodi, Yahuda ya gina katanga a yawancin garuruwansa, amma zan aiko da wuta a bisa biranensu da zai cinye kagaransu. Hosea Sura tara Hukunci domin Isra'ila Kada ku yi farin ciki, ya Isra'ila, kada ku yi murna kamar waɗansu al'ummai, gama kun yi rashin aminci ga Allahnku, kuna son hakkokin karuwa a kowace masussuka, masussukai da wuraren matsin inabi ba za su ciyar da mutane ba, sabon ruwan inabi zai kāsa musu. Ba za su ci gaba da zama a ƙasar Ubangiji ba; Efraim zai koma Masar ya kuma ci abinci mara tsarki a Asuriya. ba za su zuba hadayun ruwan inabi ga Ubangiji ba, ba kuwa hadayunsu za su gamshe shi ba, irin hadayun nan za su zama musu kamar burodin masu makoki, duk wanda ya ci su. zai ƙazantu, wannan abincin zai zama na kansu ne, ba zai zo cikin haikalin Ubangiji ba, me za ku yi a ƙayyadaddiyar ranar bukukuwarku, a ranakun bikin Ubangiji? Ko da sun kuɓuta daga hallaka, Masar za ta tattara su, Memphis kuma za ta binne su, sarƙaƙiya za ta mamaye kayan azurfansu, Ƙayayuwa su tsiro a cikin tantunansu. kwanakin hukunci suna zuwa, kwanakin ba da lissafi suna a kusa, bari Isra'ila su san da wannan, saboda zunubanku sun yi yawa, iyayyarku kuma ta yi yawa, har ake ɗauka annabi wawa ne, mutumin da aka iza kuwa mahaukaci. annabi tare da Allahna su ne masu tsaro a bisa Efraim, duk da haka tarko na jiransa a dukan hanyoyi, da kuma ƙiyayya a cikin gidan Allahnsa, sun nutse da zurfi cikin lalaci, kamar a kwanakin Gibeya, Allah zai tuna da muguntarsu ya kuma hukunta su saboda zunubansu. Sa'ad da na sami Isra'ila, ya zama kamar samun inabi a hamada; sa'ad da na ga kakanninku, ya zama kamar ganin ’ya'yan itace na farko a itacen ɓaure, amma sa'ad da suka zo Ba'al Feyor, suka keɓe kansu wa gumaka bankunya, sai suka zama abubuwan banƙyama kamar abubuwan da suke ƙauna; darajar Efraim za tă yi firiya ta tafi kamar tsuntsu, ba haihuwa, ba juna biyu, ba ɗaukar ciki, ko da sun yi renon ’ya'ya zan sa su yi baƙin cikin kowannensu, kaitonsu, sa'ad da na juya musu baya, na ga Efraim kamar birnin Taya. da aka kafa a wuri mai daɗi, amma Efraim zai fitar da ’ya'yansu ga masu yanka; ka ba su, ya Ubangiji, me za ka ba su, ka ba su mahaifar da za su yi ɓarin ciki da busassun nono, saboda dukan muguntarsu a Gilgal, na ƙi su a can, saboda ayyukansu na zunubi. zan kore su daga gidana, ba zan ƙara ƙaunace su ba, dukan shugabanninsu ’yan tawaye ne, an ka da Efraim, saiwarsu ta bushe, ba sa ba da amfani, ko da sun haifi ’ya'ya, zan kashe waɗanda suka fi ƙauna, Allahna zai ƙi su saboda ba su yi masa biyayya ba, zan sa su zama masu yawo. a cikin al'ummai Hosea Sura goma Isra'ila kuringa ce mai yaɗuwa, ya fitar da ’ya'ya wa kansa, yayin da ’ya'yan suka ƙaru, ya gina ƙarin bagadai, da ƙasarsa ta wadata, ya yi wa keɓaɓɓun duwatsu ado, zuciyarsu masu ruɗu ne, yanzu kuwa dole su ɗauki laifinsu; Ubangiji zai rushe bagadansu ya kuma hallaka keɓaɓɓun duwatsunsu, sa'an nan za su ce, Ba mu da sarki domin ba mu girmama Ubangiji ba, amma ko da ma muna da sarki, me zai yi mana? Sun yi alkawura masu yawa, suka yi rantsuwar ƙarya da kuma yarjejjeniyoyi. Saboda haka ƙararraki suka taso kamar ciyayi masu dafi da aka nome a gona; mutanen da suke zama a Samariya suna tsoro saboda gunki maraƙin Bet Awen, mutanensa za su yi makokinsa, haka ma firistocinsa matsafa, waɗanda suka yi farin ciki a kan darajarsa. don an ɗauke ta daga gare su aka kai ta zaman bauta, za a ɗauke shi a kai shi a suriya kamar gandu wa babban sarki, Efraim zai sha kunya, Isra'ila zai sha kunya saboda gumakan itacensa, Samariya da sarkinta za su ɓace kamar kumfa a bisa ruwaye, za a hallaka masujadai kan tudu. na mugunta zunubin Isra'ila ne, Ƙayayuwa da sarƙaƙiya za su yi girma su rufe bagadansu, sa'an nan za su ce wa duwatsu, Ku rufe mu, ga tuddai kuma, Ku fāɗo a kanmu, tun daga kwanakin Gibeya kun yi zunubi, ya Isra'ila, a can kuwa kuka ci gaba yaƙi. bai cimma masu aikata mugunta a Gibeya ba? Sa'ad da na ga dama, zan hukunta su, al'ummai za su taru su yi gaba da su, don su ɗaure su saboda zunubansu da suka riɓanya. Efraim horarriyar karsana ce mai son su suka. saboda haka zan sa karkiya a kyakkyawan wuyanta. Zan bi da Efraim; dole Yahuda ya yi noma, dole kuma Yaƙub ya ja garman noma; ku shuka wa kanku adalci, ku girbe ’ya'yan jin jinƙai marar ƙarewa, ku kuma nome ƙasar da ba a nome ba, gama lokaci ne na neman Ubangiji, sai ya zo ya zubo adalci a kanku, amma kun shuka mugunta, kuka girbe mugu, kuka ci ’ya'yan ruɗu, domin kun dogara da ƙarfinku da kuma a jarumawanku masu yawa, hayaniyar yaƙi za ta tashi gaba da mutanenku, saboda a ragargaza kagaranku, kamar yadda Shalman ya ragargaza. Bet Arbel a ranar yaƙi, sa'ad da aka fyaɗa uwaye tare da ’ya'yansu da ƙasa Haka zai faru da kai, ya Betel, domin muguntarka ta yi yawa; sa'ad da wannan rana ta zo, za a hallaka sarkin Isra'ila ƙaƙaf. Hosiya Sura goma sha ɗaya. Ƙaunar Allah domin Isra'ila Sa'ad da Isra'ila yake yaro, na ƙaunace shi, daga Masar kuma na kira ɗana, amma yawan kiran da na yi wa Isra'ila haka nesa da ni da suke ta yi, suka miƙa hadaya ga Ba'al, suka kuma ƙona turare ga siffofi, ni ne na koya wa Efraim tafiya, ina kama su da hannu. amma ba su gane cewa ni ne na warkar da su ba; na bishe su da linzamin alheri da tausayi da ragamar ƙauna, na cire karkiya daga wuyansu, na kuma rusuna na ciyar da su, ba za su koma Masar ba, asuriya kuma ba za ta yi mulki a bisansu ba, saboda sun ƙi su tuba? Takuba za su yi ta wulgawa a biranensu; za su hallaka sandunan ƙarafan ƙofofinsu su kuma kawo ƙarshen ƙulle ƙullensu; mutanena sun ƙudura su juye daga gare ni, ko da ma suka yi kira ga Mafi Ɗaukaka, ta ko ƙaƙa ba zai girmama su ba. Yaya zan ba da kai, Efraim, yaya zan miƙa ka, Isra'ila, yaya zan yi da kai kamar Adma, yaya zan yi da kai kamar Zeboyim? Zuciyata ta canja a cikina, dukan tausayina ya huru, ba zan zartar da fushina mai zafi ba, ba kuwa zan juya in ragargaza Efraim ba. Gama Ni Allah ne, ba mutum ba, Mai Tsarki a cikinku; ba zan zo cikin fushi ba, za su bi Ubangiji, zai yi ruri kamar zaki, sa'ad da ya yi ruri, ’ya'yansa za su zo da rawan jiki daga yamma, za su zo da rawan jiki kamar tsuntsaye daga Masar, kamar kurciyoyi daga asuriya. zan zaunar da su a cikin gidajensu, in ji Ubangiji, zunubin Isra'ila. Mutanen Efraim sun kewaye ni da ƙarairayi, gidan Isra'ila da ruɗu, mutanen Yahuda kuma suna yi wa Allah ƙin ji, har ma a kan Mai Tsarkin nan mai aminci. Hosea Sura goma sha biyu Efraim yana kiwo a kan iska, yana fafarar iskar gabas dukan yini, yana riɓanɓanya ƙarairayi da rikici, ya yi yarjejeniya da asuriya. ya kuma aika wa Masar man zaitun, Ubangiji yana da ƙarar da zai kawo a kan Yahuda, zai hukunta Yaƙub bisa ga hanyoyinsa, zai saka masa bisa ga ayyukansa, a cikin mahaifa ya cafke diddigen ɗan'uwansa, a matsayin mutum ya yi kokowa da Allah, ya yi kokowa da mala'ika ya kuma rinjaye shi, ya yi kuka ya kuma yi roƙo don tagomashi, ya same shi a Betel, ya kuma yi magana da shi a can, Ubangiji Allah Maɗaukaki. Ubangiji ne sunansa sananne, amma dole ku koma ga Allahnku, ku ci gaba da ƙauna da yin gaskiya, ku kuma saurari Allahnku kullum. Ɗan kasuwa yana amfani da mudu marar gaskiya, yana jin daɗin cuta; Efraim yana fariya yana cewa, Ni mai arziki ne ƙwarai, na azurta, da dukan wadatata. ba za a sami wani laifi ko zunubi a gare ni ba, ni ne Ubangiji Allahnku, wanda ya fitar da ku daga Masar, zan sa ku sake zauna a tentuna, kamar a kwanakin ƙayyadaddun bukukuwanku, na yi magana da annabawa, na ba su wahayi da yawa, na kuma ba da misalai ta wurinsu. Gileyat mugu ne? Mutanensa mutanen banza ne, suna miƙa bijimai a Gilgal; bagadansu za su zama tsibin duwatsu a gonar da aka nome, Yaƙub ya gudu zuwa ƙasar Aram, Isra'ila ya yi bauta don yă sami mata, domin kuma yă biya sai da ya yi kiwon tumaki. Ubangiji ya yi amfani da annabi don yă fitar da Isra'ila daga Masar, ta wurin annabi ya lura da shi, amma Efraim ya yi muguwar tsokana da ta sa ya yi fushi, shugabansa zai ɗora musu hakkin jini a kansa, kuma zai saka masa saboda wulaƙancinsa. Hosiya Sura goma sha uku Fushin Ubangiji a kan Isra'ila Sa'ad da Efraim ya yi magana, mutane sun yi rawar jiki, an girmama shi a cikin Isra'ila, amma sai ya zama mai laifi na yi wa Ba'al sujada, ya kuwa mutu, yanzu sai yin zunubi a kai a kai suke, suna yin gumaka wa kansu daga azurfansu, da wayo suna sarrafa Siffofi Dukansu aikin masu aikin hannu ne, ana magana a waɗannan mutane cewa suna miƙa hadayar mutum su kuma sumbaci gumakan maruƙa, saboda haka za su zama kamar hazon safiya, kamar raɓar safan da yakan kakkaɓe, kamar ƙaiƙayin da ake tankaɗe daga masussuka, kamar hayaƙin da yake fita daga taga, amma ni ne Ubangiji Allahnku, wanda ya fitar da ku daga Masar, ba za ku yarda da wani Allah ba sai ni, ba wani mai ceto in ban da ni, na lura da ku a hamada, cikin ƙasar mai ƙunar zafi, sa'ad da na ciyar da su sun ƙoshi, sa'ad da suka ƙoshi sai suka fara taƙama, sai suka manta da ni. Saboda haka zan hau kansu kamar zaki, zan ɓuya a bakin hanya kamar damisa, kamar beyar da aka ƙwace mata ’ya'yanta, zan fāɗa musu in ɓarke su, kamar zaki zan cinye su, kamar naman jeji zan yayyage su, an hallaka ku, ya Isra'ila, domin kun tayar mini, kun tayar wa mai taimakonku. Ina sarkinku da zai cece ku, ina masu mulkinku cikin dukan garuruwanku, waɗanda kuka ce, Ba mu sarki da shugabanni?’ Saboda haka cikin fushina na ba ku sarki, kuma cikin hasalata na ɗauke shi; an yi ajiyar laifin Efraim aka lissafta zunubansa, naƙuda ta zo masa kamar a mace. mai haihuwa, amma shi yaro ne marar hikima; sa'ad da lokaci ya kai, ba ya zuwa inda mahaifa ta buɗe, zan fanshe su daga ikon kabari, zan cece su daga mutuwa Ina annobanki, ya mutuwa, ina hallakarka, ya kabari? Ba zan ji tausayi ba. ko da ma ya ci gaba cikin ’yan'uwansa, iskar gabas daga Ubangiji za tă zo tana hurawa daga hamada; maƙulɓularsa za tă ƙafe, rijiyarsa kuma ta bushe, za a kwashe kaya masu daraja na ɗakin ajiyarsa ganima; dole mutanen Samariya su ɗauki laifinsu. domin sun tayar wa Allahnsu, za a kashe su da takobi, za a fyaɗa ƙananansu da ƙasa, za a ɓarke matansu masu ciki. Hosea Sura goma sha hudu Tuba don kawo albarka Ku dawo, ya Isra'ila, ga Ubangiji Allahnku, zunubanku ne sun zama sanadin fāɗuwarku, ku ɗauki magana tare da ku ku komo wurin Ubangiji, ku ce masa, Ka gafarta mana dukan zunubanmu, ka kuma karɓe mu da alheri, don mu iya yabe ka da leɓunanmu, Assuriya ba za su iya cece mu ba, ba za mu hau dawakan yaƙi ba, ba za mu ƙara ce, Allolinmu.’ wa abin da hannuwanmu suka yi ba, gama a gare ka ne maraya yakan sami jin jinƙai; zan gyara ɓatancinsu in kuma ƙaunace su a sake, gama fushina ya juya daga gare su, zan zama kamar raɓa ga Isra'ila, zai yi fure kamar lili, kamar al'ul na Lebanon. Zai sa saiwarsa zuwa ƙasa, tohonsa za su yi girma, darajarsa za ta zama kamar itacen zaitun, ƙanshinsa kamar al'ul na Lebanon; mutane za su sake zauna a inuwarsa, zai haɓaka kamar ƙwayar hatsi, zai yi fure kamar kuringa, zai zama sananne kamar ruwan inabi daga Lebanon. Efraim zai ce, Me kuma zai haɗa ni da gumaka? Zan amsa masa in kuma lura da shi; ni kamar koren itacen fir ne, amincinka yana fitowa daga gare ni ne, Wane ne yake da hikima, zai gane waɗannan abubuwa? Hanyoyin Ubangiji daidai ne, masu adalci sukan yi tafiya a kansu. amma ’yan tawaye sukan yi tuntuɓe a kansu.